ƙaƙanta shi to wallahi nan gaba abin zai biyo baya bai da kyau akwai wasu mata saboda samun dama sai a sa miji wankin kwanna wankin kwanna daga sashi sannan akwai mijin da mace ka aiki aiki ne ta kai na ta ci ba na gidan ba sannan akwai mijin da saboda ta mai sai banza ta mai sai ba kowa ba sai ta sashi wankin toilet akwai namijin da mace ka sa ya tukin tuwo dole dole ya yi kure ne ya baci to irin wanga mulkin mallaka za a kai lokacin da in yi yunkuro ta bugan ya firkice madami wallahi ba shi zama gidan ba yadda kika Allah ya yi tsarin nan Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i maza su ne jagorori akan mata yadda da haka nan take an shi takobin da adda wannan ki ga hannunki in ki an shi ki ga hannunki wala banna za a yi bar mai takobi ne ga hannun shi zai mu kariya mutunta shi ko da ke hishi matsayi ba shi girma yi ko da yana rusuna miki yana ba shi girman ki ke ma ba shi naci in ki gina sai ya mai sheki kamar ke uwar gida na Ta ke yadda zama ke ce mata shi mai ba shi goyon baya mai biyayya gare shi sannan daga cikin hanyoyin samun zama lahiya ya ku iyaye mata ku sani ne ƙoƙarin zaman mamiji uwa ran da yake buƙatar zaman ki uwa akwai sanda miji ka bukata kiki zama uwa rashin lahiya ya taso rige-rige ko bukata ta so yunwa ya kaji ranar zai bai ce ki uwa don Allah ina ina mahita yana son kuɗi talauci ya taso zai bai ce ki uwa ke za ki shiga ki hita ki zama uwa gare shi sai ki ga aiwatar da matsala sannan akwai sanda miji ka bukata ki zama matsayin abikiyar wasa abikiyar hira to ke ba ki zama haka nan sai a to a daidaita ai wasa da dariya ya goya ki goya ki a to ai tsira a sheka da gudu ran yana buƙatar cewa wasa aka tu a sai cikin dare a yi wasan dare da su sannan akwai lokacin da miji ka bukatar ki matsayin boya idan aka ce boya share min daki na wanke min takalmi na wanke min underwear ta yi min kaza yi min abinci sai ki koma boya sai ki tankwai zanen cikin gida ki kokari ki kuma wata irin boya ki zuwa zuwa idanun su ja hayaki ya bi idanunki to lokacin miji na son ki haka nan bayan haka nan kuma sai kiga miji wata rana yana buƙatar shi yana buƙatar ki matsayin abin ki sharholiya ya dauke ki ya tada ki hotel ku kwana biyu ku dawo ya dauke ki wata rana ku je Abuja akwai wanda ya ba an ka ba labari da ya samu yan kuɗi ne sai ya dauki matar suka yi abu sai suka yi sati biyu hotel suna shakatawa ina jin daɗi da mata ce sannan suka dawo akwai wanda shi ko ya dauka Dubai an kai kaga in ya soke haka nan ke dake riki ki da makarin amma in kitse ke baki zama boya tai baki wa kowa da'a baki wa kowa biyayya tsaye-tsaye shi tsaye-tsaye ke tsaye-tsaye to wallahi auren bai akwai wani aure da na gani sai dai auren yabban tausayi ga hai an yi aure amma ba mai duka mawani shi miji tsaye mun tsaye akwai lokacin da faɗa ya tafi. tana ganin ta yi ƙanyi ne ta hito ga hilin ya sace wallahi in ka ta ta ga ofa hito mai mutuwa ka sake da kai ta yi kirshe ta hito ga hili tana bukatar ya hito shi ko sai ƙetowa wala Allah ya tsoronta na koyi ba sani ba amma wallahi muna ji muna ji ya kitowa ita kuma sai to ga hilin ya faɗa to saboda haka ba a son mutu da girman kai abinda aka so wa mijinta ka nuna mai kai a ƙasa ko mina na hukura mai kai a ƙasa za ka samu nasara sannan ina ba amare shawara yau duniya ga da gaske abinda ka sa aure ya daɗi ya yi kyau akwai hake ma Allah dokoki ne wallahi maryam ki sani wallahi ruqayya ki sani ba a wa Allah sabo gida gidan aure Allah ya bari a daɗi idan aka wa Allah bauta tukuru gidan aure shi kuma Allah zai sa a ji daɗin zama aure kada kuma da gidan aure kamar gida ne a kalli tashoshin abin da intanet ko a dinga chatin ko a kalli arewa ko a kalli NBC ko a kalli tauraruwa ko a kalli hijira ba ki da lokacin Qur'ani Allah ba ki da lokacin hadisan manzon Allah ba ki da lokacin ibada ba ki azumin nafila ba ki sallar dare ba ki yin kasun ƙur'ani, ba ki yin azkaru kuma kina son Allah ya biya bukatun ki dan gaba mu wallahi muna ganin yanzu duk wanda aka rayuwa yanzu ga dai ya da bukatun da ya sa gaba ga Allah yana yiwa kina bukatar ɗiyan ki albarka musamman yanzu suna bukatar Allah ya ba su nasu zuriya ko suna son ɗayan su albarka a ce ɗanta ya zan wani abu Ya ta zan wani abu kenan gidan auren yayi arziki yayi kyau kenan wanda ka san haka sai ya duka ma Allah ya kuma yana fadan ci ga Allah ya kama azumin nafila yanzu aka wasu hadda azumin ga na shidda da arka shawwal ga watan shawwal na batun karewa wasu yanzu ba su fara ba wasu sun ce wallahi sun da ba mutum na kashe wallahi ba azumin na yanzu ku jama'a wanda ya sa bukatoci gaba ga Allah saboda Allah Allah ya cewa kai azumi shidda dai kuma an ce in kai shiddan ga Allah ya yi alƙawalin zai ba ka azumin shekara gaba ɗaya jama'u suna yadda ta wuce shi ko ko yunwa aka ji duk mai jin tsoron yunwa bai yi azumi jama'a sannan bayan haka da gaske abin da ya kamata a amarya ta kula da shi gidan aure wanda ka sa zama aure yi kyau akwai dangin miji akwai uwayen miji a riƙe su riƙo na ƙwarai a mutunta su mutuntawa na ƙwarai a daina jiwo su da kalawai marasa kyawu a daina cewa uwan miji hawan jini a daina cewa uwan miji ƙwalfa abin cewa uwan miji ga sanan da suna yi daban-daban mata ku ji tsoron Allah ke ma nan gobe kaɗan za ki zama uwan miji kina son a kira ki da abin kira wata da shi idan ba ki so to kada ki yadda ki kira uwan miji da sunan da ba sunan da ya kamata kira shi ba dan kiwa mai sassi yana yi wake a hida miji ya girma ya aure ya aure miki in ya aure miki sai ki samu wani semi coronavirus sai a ce mai ke ku coronavirus sai Allah ya gama da virus Allah ya haɗa da bala'i da musiba gaban idan ke faɗi saboda haka wallahi ku yi hattara da walakanta uwa miji kun ga ya tsaye ga tsaye da kuma gani boye Allah ta aiho miki miji ta mutunta ki ta mutunta ta mutunta ki. wallahi ki kokari ki rike da kyau saboda haka daga cikin hanyoyin samun zama lahiya Allah bai bari ana walakanta uwa miji ya dale Allah ba zai bari arziki ya dararo ba muddin ana walakan tsahi abinda aka so tsahin na a mutunta su ki daya abinci mai daɗi ki aika mata ai wata mata nan garin ga rada ba ranar aikin ta ba sai ta dauki takalmin ta ce can gidan uwan miji tun ta a awa miji shara awa uwan miji shara ai mata abinci ai mata kitso ai mata wanke-wanke ai mata wankin tuwahi sai mu da ya ta dawo aikin ta randa ba ranar aikin ta ba omi su sa albarka sai sa albarka sai sa albarka sai sa albarka kun ga in kun diba wannan ita ma ta ɗauko hanyar ita ma Allah ya ba ta namiji nan gaba shi ma ya auro a mata matakar. dama an ce kama su dinu su danu abinda kai shi za a sa kama da shi sanan daga cikin hanyoyin kawo zama lahiya na aure jama'a bar biɗe-biɗe. bide baƙabbuɗa tana kawo tashin hankali gidan aure na rantsi da Allah duk mai an so wasu magungunan ya turbude gida nai da mai an so wani hayaƙi-hayaƙi hayaki yawa miji nai in ba ku sani ba ku sani wa'annan hayaki kaya kayan zanuna, wallahi wannan abin da ke dauko ki turbude kayan zanuna suna cikin gidanki suna suna jira su samu damar su samu za su dawo miki su hirgita ki su jujuta ki akwai wata masu ce tana jin kukan doki in dare yi. akwai wata masu ce tana jin ana kiran su sunanta in dare yi. sai ta waiwayo ta gaba babu kowa akwai matan da irin masu da ɗabiɗan nan za a ga ana dinga ba tsoro ko a ba ɗayan tsoro to wallahi kai ka ɗau kayan ka kawo gida ka aji ba ka ɗau kayan azumi ka kawo gida ka aji su ka zama lafiya ya ku mata ku sani biɗe-biɗe ba su kawo zama lafiya wallahi Abin da aka so shine kirkinka da ɗa'arka da mutuncinka ya ma daraja gidan aure shi na aka buƙata. halinka na kwarai da alherinka shi zai dama mutunci da girma gidan aure amma in ka ce za ka mallaki miji da baƙar buɗa to wallahi za a yi ƙaiƙai koyo mashekiya don wallahi ba ka zama lahiya akwai masu rike ƙawafu akwai masu rike idanu ka sai ka ɗauka mugun abu sun rike ma ƙawafu ba ka ita tahiya akwai masu rike gani da sauran shekarunki da sauran ƙursiyarki ganinki gani yawaye ki sannan akwai wanda za a zuba talauci akwai wanda za a dinga yi masata ke ce ke yau baka buɗa ke kawo cikin ɗari ke azumi miki sata su kwashe miki kuɗi su kai ma azumi yan uwansu su kwashe miki kaya sai su kai ma azumi yan uwansu su izo miki rashin lahiya to wannan bai da kyau daga cikin hanyoyin samun zama lahiya gidan aure jama'a ku yi hankuri akwai addu'a roƙon Allah idan aka ce roƙon Allah shine mai da lamari ga Allah Allah kai kai da ka kawo ni gidan ga Allah tun da ka kawo ni gidan ga Allah ka shige min gaba Allah kai aggata na Allah duk abin da ya buwaye ni Allah kai za ka taimako na to wallahi duk matar da ka yin haka wanta bai cika ruwa Allah ba zai bari miji mata walakanci ba amma in kin waye gari baki dogara ga addu'a ba ke dogara ga wasu abubuwa daban akwai addu'a guda uku da sai in baku na farko Allahumma rahmataka arju fala takilni ila rasul tafata aini duk abin da ya dame ka ka ce Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini addu'a ta biyu akwai yawan karanta la haula wala quwwata illa billah duk abin da ya dame ka duniya manzo Allah yace wannan addu'a tana maganin bala'o'i 100 na ƙasa kasa shine bakin ciki damuwa duk mai karanta yawan la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wallahi ko wani ya kulla mai shiri ba zai kai gare shi ba sannan bayan haka ko bakin ciki cikin damuwa ko ana bin ka bashi ko wani mutum ya dame ka ko biji ya juya maka baya inda kana yawan karanta la haula wala quwwata illa billah Allah ya yi maka matsalarka sannan addu'a ta uku akwai hasbi Allah wa ni'mal wakil kun ga addu'a ga kuna wasa da ita annabin Allah Ibrahim an dauko shi za a kada shi cikin wuta ga hitar sama an halgo shi kahin ya hwada yace hasbi Allah wa ni'mal Allah ya tura mala'ika ya sheko da gudu ya ce ma annabin Allah Ibrahim Allah ya ce in taimaka maka yace in dai taimaka kana bar su Allah ya san halin zai taimake ni Kayan annabi Allah Ibrahim ya kai ga wurin ya kai cikin wutan nan Allah ya ce ya naru ni badan wa salaman ala Ibrahim ya ke wuta ki zama sanyi kuma sanyi mai aminci ba mai cutar ba ga annabi Allah Ibrahim ko da ya shiga cikin wutan nan yace bai taba shiga wuri mai ni'ima wuri mai daɗin zama irin wannan wutar ba tana ci balbal sun ɗauka sun kashe shi sun ɗauka sun gama da shi amma ko da wuta ta gama mutuwa da annabi Ibrahim ya hito har tuwa jiki ba su bone ba yake da ka ɗaure ita ita kone amma tuwa ji ba ne ba saboda ya karanta hasbi Allahu wa ni'mal wakeel kuna wasa da ita manzo Allah ya ce ko gaban ka ya kwadi ka karanta hasbi Allahu wa ni'mal wakeel in ku akwai wasu mutane kana jin tsoron su akwai addu'a da ya kamata kai kila kai wata bakuwa ana tuhumar mai yata ko kai wani baƙo ana nihin wanga mutum mugun mutun na sai karanta Allahumma inni aj'aluka fi nahrihi wa a'udhu bika min sharrihi duk abin da ya tura shi duk ukumai na bala'i da abubuwan da ya riko na mugun abu da musibu duka Allah zai mai sauya gure sai kuma da abu ne yadda ya shigo da su da yake tare da su wallahi saboda haka ana karanta Allahumma inni aj'aluka fi nahrihi wa a'udhu bika min sharrihi saboda yanzu an waye gari mutane sun rikide akwai wanda aka dauko wa haya su cuta mu wani akwai wanda ba kowa shi na aka takara ba amma sai so ya shiga waɗanda ba nashi ba ya ke ya ce kawo mugu abu ya ɗauko bakan buɗa da ja ya shigo ya so ya cuta wani akwai wata mata da aka labari a makaranta aka ce abikiyar ta ta adda kishiya adda abikiyar zama ta ce wallahi wance wagga abikiyar zama ba su ya kamata warbu ta ce a mu wallahi lahi halin muke da ta ce wallahi dai wanci ko ba ke da ba sai na raba ku sai na raba ku da ita wallahi ba kawai ta aka kasa boye an ta sai yau abin ta kayo a ta dawo wallahi fara biyu sai ga miji ya take wannan tikiyar na faɗa miki ko wallahi an kore ta yi wata ta ce wallahi wance ke ci amana ina zama lahiya da ita ba cuta yi miki ta cikin raban da ita wala ke cuce kaga irin wagga ba a kasa da ita ba ta tosa dauka to ita ta jira na ta ita ba dai ka hidda mutum cikin inuwa ba ka sa haske rana ba to kai ka jira na kai ko kai ba ko cikin ba cikin wuta ka shiga wallahi saboda ka muna kira ga mata su yi addu'o'i gidan aure wallahi addu'o'i na da unwani a bar wasa da addu'a in sa ya san waye ayi addu'o'i in madace yayi ayi addu'a in dare yayi ayi addu'a a wa addu'a Allah shi musu albarka a wa miji addu'a Allah shi mai albarka a wa uwaye addu'a in suna su Allah ya gafarta musu amma wallahi kar mutum ya wasa da addu'a sannan abu na ƙarshe na sai in faɗi amma doyin da abin mai tasu da Allah amma mai tasu ko eh. addu'a ta farko Allahumma rahmataka arzu fala kilni ila nafsi tarfata aini Allahumma rahmataka arzu fala kilni ila nafsi tarfata aini ya isa ko mai mai ta Allahumma rahmataka arju falata kilni ila nafsi tarfata aini sannan addu'a ta biyu la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata akwai masu la haula wala quwwati ba wala quwwati ba mata ku gyara la haula wala quwwata illa billahi kenan babu ƙarhi babu dubara sai ga Allah Allah na mai da ƙarhi na gare ka na mai da wayo da dubara ta gare ka Allah ka taimake ni sannan hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil wallahi jama'a ku bayyana faɗa muku wani abu ni gani duk abin da ya cikin karo ni ko cikin daji ko cikin tahiya ko cikin jama'a ko cikin baki ni ji gaba na ya hwadi da na kama hasbi Allah wa ni'mal wakil sai Allah ya ya yi matsala saboda ka shi yasa da ba ku saboda na jarraba na ga unwananta shi yasa ku dinga yin ta yau duniya ga addu'a ita ya kamata mutum ya kama ba ka da abin da hita wallahi muna fata ubangiji Allah ya ba da zama lahiya a cikin wannan aure guda da ka faɗi na mai yafi wani mugun mutum eh ne ka ce Allahumma inni aj'aluka fi naharihi in namijina ko Allahumma inni aj'aluka fi nahariha wa a'udhu bika min sharriha Allah ina saka ka cikin kololon zuciyarsa sannan ina roƙonka tsari daga sharrinta ya Allah wallahi wagga addu'a da kuwa gani to sai dai mutum ya gwada ya gani saboda ina godiya kwarai malam Allah ya saka da alkhairi wannan aure Allah ya ci masa albarka Allah ya bada zama lahiya an yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wasu abin ya ci gaba abin ya dawo ni ya san da ya samu tsaye eh. na san da kuma shi ya sani kuma da aka yi hankali amma dai akwai wani abin da kake gaya mu yanzu wannan karatun da aka yi za ka iya samu mai a darin fikin a darin